الله ورضوان وما الحياة الدنيا Allah ya ce da al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ilamu Allah ya ce ku sani ku ji ku fahimta inji ji Allah annamal hayatu duniya iyakar rayuwar duniya bayan wannan ba wani abu a rayuwar duniya jama'a wadda ya yi duniya shi zai baka labarin duniya ilamu Allah ya ce ku sani annamal hayatud duniya annamal hayatud duniya iyakar rayuwar duniya menene a cikin rayuwar duniya me ake ribata a rayuwar duniya Allah ya ce to ku saurara ku ji rayuwar duniya la'ibun wa lahawun Allah ya ce wasa ce shagala ce insha Allah al-la'ibu shine wasa irin wasan da yara suke zaka ga yaro ya ɗauki karansa ya hau yana sukuwa yana cewa doki ne kai da ɗanka ke hawa wannan karan ai ka san ba doki ba ne ba zai ɗauki tayarsa yana garawa yana cewa tayar tana da gudu amma kai ka san shi yake gudu zai yi mota yana jan motarsa amma kai ka san ba mota ba ne yadda kake kallon abin da yaron nan yake yi ba gaskiya ba ne ba Allah sai ce kai ma rayuwar da kake ba gaskiya ba ce ba wannan ba wani ne ya yi sharha ma duniya ba wadda ya halicci duniya shine ya ce ilamu ku sani annamal hayatu duniya iyakar rayuwar duniya la'ibun Allah ya ce wasa ne wa shagala ce wa zinatun Allah ya ce ado ne kawai wata tafakurun bainakum Allah ya ce babu wani abu a cikin rayuwar duniya face alfahari a tsakaninku wannan ya dinga jin su dan kasa ne wannan shi ba dan kasa bane ba a'a su ne yan gari su wane ba su dan gari bane ba su ne yan gida kaza su wane ba yan gida kaza bane ba su ne masu kaza su wane ba su bane Allah ya ce babu wani abu a cikin rayuwar duniya banda wasa da shagala da ayi ado Allah ya ce sai kuma alfahari da za ta haddasa muku a tsakaninku wata kasurun fil amwali wal aulad da kuma gasa da alfahari na dukiya da yaya wannan na da gida biyu wannan na da gida uku wannan na da mota biyu wannan na da mota uku wannan na da shago biyu wannan na da shago uku wata kasurun fil amwali wal aulad da kuma gasa alfahari na dukiya da yaya wannan ɗansa na makarantar dubu goma a tam wannan sai kai ɗansa na dubu ashirin a tam wannan sai ya kai ɗansa na dubu talatin a tam Allah ya ce hidimar duniya ke Allah ya ce idan ba ku gane ba kamar salil gaisi Allah ya ce kamar ruwan sama ne idan baka gane wa'annan ɗawainiyan hidimar banza kake ma duniya ba Allah ya ce to bari maka misalin da ka gane kamar salil gaisi. Allah ya ce kamar ruwan sama ne a'jabal kufara nabatuhu al-kufar bi ma'ana az-zurra' Allah ce kamar ruwan sama ne da ya zubo sai ya fidda ciyayi sai ya fidda gonakin mutane a ku fara tuhu batu wannan tsiron sai ya burge manoma manoma sai suka ji daɗi manoma sai suka sa tsammanin banakan damina ta yi kyawu thumma ya hiju fatarahu musfarar Allah ya ce bayan ya yi koren Allah ya ce sai ya bushe tun ba a girbe shi ba in ji Allah tun bai fidda zangarniya ba Allah ya ce sai ya zo ya bushe jama'a kun gane misalin rayuwa kamar gaihi Allah ya ce kamar ruwan sama ne da muka zubar a ajabal kufara na batu da ruwan ya zubo amfani ya fito amfanin da ya fito Allah ya ce sai ya burge manoma sai ya ba da sha'awa wa manoma manoma sai suka yi tsammanin barakan za su samu amfani thumma ya hiju Allah ya ce bayan ya yi kore sai ya zo ya bushe fatarahu musfarran Allah ya ce sai kaga ya dawo fatsi-fatsi ya yi ja ya lalace thumma ya kunu hubaman Allah ya ce sai ya koma ya zama karmami ya diddigi Allah ya ce rayuwar duniya ke da Allah ya ce ya yi kore ya ba da sha'awa ya ce kawai sai aka wayi gari kuma ya bushe wanda ya sa mata taki wannan gonan kaga ya sa takin banza kenan wadda ya mata bayi ya yi ban ruwan banza kenan domin Allah ya ce lokacin da ta kayatar da manoma Allah ya ce sai kuma ta zo ta bushe Allah ya ce sai ta yi fatsi-fatsi alamar ta lalace kenan Allah ya ce sannan sai ta dawo karmami wadda iska yake dauka Allah ya ce to bayan an gama wannan rayuwar wa fil akhirati azabun shadidun idan an je lahira ma wadda ya biye mata Allah ya ce akwai azaba mai tsanani wa magfiratun min Allah wa ridwan wadda kuma ya bi Allah to akwai gafara daga Allah akwai yardan Allah Allah sai ya ce wa mar hayatud dunya illa mata'ul gurur babu komai a cikin jin dadin rayuwar duniya wa mar hayatud dunya Allah ya ce rayuwar duniya babu komai a cikinta ta illa mata'ul gurur face jin dadi na rudi jin daɗin da in ka ji shi zai ruɗe ka ya kai ka zuwa ga asara zuwa ga halaka madawwamiya jama'a mun fahimta Allah ya ce wannan shine misalin rayuwar duniya kamar zaligaitin kamar ruwan sama ne da ya fito ya tsirar da amfanin mutane bayan ruwan sama ya zubo mutane suka je suka yi ta shuke-shukensu bayan irinsu ya fito Allah ya ce a ajabar kufara fara na batu abinda ya fito din sai ya burge manoma har suka sa tsammani Allah ya ce ana cikin wannan halin sun mai hiju sai kawai ya zo ya bushe jama'a sun samu sakamako ba samu ba to da Allah ya zo zai bada wannan misalin sai da ya ce annama annaman hayatun duniya iyakar misalin rayuwar duniya to kaga ita duniya idan ta ba da sha'awa ta burge lokacin da kake ganin zaka more ta Allah ya ce a lokacin sai ta bushe kwatankwacin wannan aya